su magaji dan magaji. Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Za ka ga kana mu'amala da iyalinka ba ka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin gabanka yana kankance yana komawa kamar na yaro karami ko ka dinga ganin farin ruwa yana fita a gabanka. ko ka dinga jin kaikayi bayan ta yi wanka baya da haka ina kira ga mutanen da spam ɗin su ya tsinke ruwa ko suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittarsu sun mutu. Baya da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune. In za ka tashi sai ka dafa wani abu. Ko mutanen da suka samu matsala na ɓarin jiki. Jikinsu baya aiki kwata-kwata. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta, ciwon asma, hawan jini, da sikila ba da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikin ki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikin ki kamar tana ko ki dinga ganin farin ruwa na fita a gaban ki ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki. Ba da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda su ya zube ya koma kamar na tsofaffi su tana yin yaushi. Ba da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba. Ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata. Ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam. Masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska da kasuwancin ya tabarbare. Wannan cibiya ta ta yi bincike ta zakulo babban malami wanda ya kware akan bangare na sihiri. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye. Dattin sigari ya dankare musu a ƙirji. Shi ma akwai magani da muke bayarwa. Ko matan da suke neman aure, auren bai samu ba. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalan warin baki. Za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kudu kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Jackson kusa da makabartar Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da sakatariya a jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka cikin Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki a jihar Lagos za ku same mu a Aja General a jihar Sokoto za ku same mu a Angorogu dab da gidan Sheikh Abubakar Jibril. Mutanen jihar Adamawa za ku same mu a Ribado Square. Mutanen jihar Gombe za ku same mu a kwanan Alheri. Ina yi wa mutanen Libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a tirabulis A birnin tarayya Abuja za ku same mu a Wuse daidai ot kafin. sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a fatan duniya Habiba, me yasa baki bata wato? ni za ka zo kana yi wa wannan tambayar me yasa ban bata ba to iliya kai me ya hana ka ka tsaya ka bata iliya ni fa bari ka je in gaya maka wallahi allah iliya ba zan iya ba na gaji ba zan iya ba na gaji na gaji na gaji ba zan iya ba ba za ki iya ba ban gane kin gaji ba Iliya, mm. ni fa na lura ka auro Lami ne ba don kowa ba saboda ta kashe ni ne kawai ka huta. Habiba kenan, da kin bi umarni na da me zai san auro ta? A'a wallahi Iliya kai dai. Don haka ni yanzu kawai abin da nake so Iliya, ka zaɓa da ni ko ni ko lami. Don gaskiya ba zan iya zaman gidan nan ba Iliya, ba zan iya ba na gaji, sai dai ka yanke shawara ka zaɓa ko ni ko ita. Yanzu me yake so a yi? Ni kawai so nake ka sake ta, kai mata sakin da ko da sama da ƙasa za ta haɗe ba za ta taɓa dawowa cikin gidanka ba. Habiba, ki a ganin ki wannan ne mafita? Yi eh, shi ne. Hmm, Habiba kenan. Gaskiya Habiba sai na yi shawara. sai ka yi shawara. Shawara fa ka ce. Haka na faɗa. Habiba, Habiba, Habiba, wai me haka ne? Yanzu kai haka za ka aure ni? Kwata-kwata ba ka nuna damuwan kama a kaina? Haba laure na, ta Adamu sai dubu ta taru. Ai, yanzu dai me ta ce? Ai, ƴan rainin hankali ce. Abin da ya fi haka ma aikatawa za ta yi. ni ba kawai don tafi karfi na ne in baka dama ba zan biye maka ba da ni da kaina zan ɗauki hukunci a kanta kana tsaye kana kallo amma an taɓa maka iyali ko kulawa bai dame ka ba yanzu dai me ta ce za ta zo ne ko mene ha sai dai kuma in Yallaɓai, duk abin da Laura ta faɗa maka ba gaskiya ba ne. Laura ta sani kowa ma ya sani ina da ciwon duka. idan ciwon nan ya motsa min wallahi ko kai da kake gurin nan ba tsira za ka yi ba har sumarwa nake yi. Ke? Kina da hankali kuwa? Ai ta ci kai da daɗewa. Allah bai, ni dai a yi haƙuri. Yanzu ke idan ba ma rashin hankali irin naki ba. Tana matsayin ƴar uwarki idan wani zai cutar da ita ke ba ki zaki tare mata ba. Allah bai, ga lore nan tana tsaye tana jin ka ka tambaye ta. Wallahi zuwa na garin nan na tare ma lore faɗa ya fi ɗari ga ta nan ka tambaye ta ai tana da baki. amma ai kuma a hakan bai hana kikin da ke ni ba in rainin hankali to wallahi ko shi bai ɗauki mataki ba ni sai na ɗauki mataki. to wannan kuma ai lalura ce lalura ce yan labai mu dai a taya mu da addu'an samun lafiya Allah ka bani lafiya dan lalura ce kuma yana wuyan kowa saboda haka ayi hakuri gaskiya bari in ga miki wallahi kin ci darajar cewar yar ta ciki amma wallahi da sai na daure ki asali zan je in saki wallahi amma ki kiyaye kin ji ko ai lalura ce lalura ce a yi haƙuri na hukuncin da zaka ɗauka to wallahi ka je can ka nemi wata lauren amma ba ni ba ni na fasa soyayya ba zan ma yi auren ba a'a ba laure ai yanzu da ke in je can gurin wazan je ai ke ce ɗaya dai guda ɗaya na je gurin wazan je ai ba mai raba da ke ki haƙuri ai ta ci darajar zaki ne ai ba ki ga yadda na razana ta bane ai ta tsorata ai yanzu kina ji na unguwan nan ki je ki kwalliya a ya kuma za ki haɗe mu rai ki ɗan yi murmushi mana ga fararen haƙoranki na ki wani mm-hmm. ko gefa to eh, ki yanzu ina kika nufa gida ne mu je rage muke hanya to Thank you. wai me ke nufi ne don girman Allah Habiba wai mai haka don girman manzon Allah Matsa Iliya Habiba, ina ki da wani fagon kayan? Ina za ni baka ga inda zan je ba gidanmu zan tafi. Saboda me yasa Habiba? saboda ba zan iya zauna da mahaukaciyar kishiya ba wadda kai ma kanka baka tsira a wajen ta mabaranta ne ne matar da ba ta da buri kamar kullun ta daga hannu ta ringa dukan mutane to idan kai kaga zaka iya ni ba zan iya ba dan haka sai dai ka zaba ko ni kai ko ita a gidan nan yanzu wannan hukuncin Habibu da take dauka kina gani shine daidai a gurin ki gidan mu zan tafi kafin ka gama shawara Habiba dan Allah dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ki tafi Iliya kenan ai yara ne Idan sun dawo daga makaranta ai ka san abin da za ka musu. Karki min haka Habiba don girman Allah. Iliya kenan, ka manta lokacin da ni nake maka tawo magiyar? Ka manta ni halin da na shiga? To idan maye ya ci ya manta uwar ɗa ba za ta manta ba, don haka ni gidan mu zan tafi. Yanzu kike aka ke gani ya zama miki mafita? Haka nake gani. Habiba, in kika tafi ya zan yi da raina. Kin san a wurki ne kaɗai nake samun jin daɗi da annashuwa Habiba. Idan kika min haka Habiba ba zan ji daɗi ba. Dan Allah dan Annabi ki taimaka min kar ki tafi. a wajena ko a wajen lami ai tun da ka zaɓi ka zauna da ita to sai dai ka zauna da ita ɗin don haka ni kaga tafiya ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dalin yawale yanzu me kake so a yi? Ha ni kawai yanzu magana auren na ta so amma dai zance na gaskiya halayen wannan ɗan naki ni kaina ba zai iya ɗauka ba. zancen gaskiya na gaya miki a baya na ƙara nana ta miki na ƙara maimaitawa ni ba goyon kare ne matsala ta ba yadda zan yi da bakin wannan yaron naki idan fa kina so a yi harkan nan to wallahi dole sai canza abubuwa da yawa a rayuwarsa a ah, to to kai yanzu me kake so a yi me kake so ya daina in sa shi ya daina hmm? ah, ah. abin da ke so ya daina zan sa shi ya daina baby a gaba na za yi yana ina yana daki kirawo shi hmm, ashiru ashiru ashiru kai ashiru yaro da suna da suna da suna da suna mai kyau an samu wani kirishi ku hmm? Wai dama da ni kike? Ai na ji kina ta kiran sunan ne ganda kaikai wai namiji da sunan Hajara. Wallahi ban taba tunani ko zato da ni kike ba wallahi gaya ne. Original name kenan suna dan dadin dadi suna dan dadin dadi suna kenan. <laughs> ai duk lokacin da ka ji na ambaci sunanka na gaskiya to ka san magana zan gaya maka mai muhimmanci za mu tattauna ko? Au Allah mun si. ai ga miki canza suna duniya ne ai ka canza suna ka ɗauko na aro ka fa ya hau ai duniya ne editin eh, duniya ne mun sisi wallahi. Kana da tabbatar da baki Allah magana zan mu Ah? Kai, dai saurara, saurara, saurara. ka kake daka min tsawa akan me akan wanne dalili busasshen kifi me zubin sikila kawai ka zo kana daka tsawa haifa ta kai an haifa ta kaka gayan na ji wallahi sai na faɗa akan me bibini sun ma ba zai baɗan kwata akan wanne dalili a'a wallahi sai na faɗa yanzu ya za yi yanda ka ce haka za a yi Allah to shikenan za su zo suwa za su zo ah tinayi lafiya lafiya kalau lafiya kai ne ashe wallahi goni ne dama ko yana neman ka miƙe Allah sarki tsakaninka da Allah dama kai ne kake huda mata kunne idan na da an tambaye ta kuɗin zan take hana ni amma wani kuɗi kenan kuɗin da kake bata mana duk lokacin da ka zo kai zance ka tafi idan ta shiga gidan tambaye ta ina kuɗin da ka bata sai da ce min babu ka sani yanzu ba na zama Tunda aka sake ni zaman gida bai kama ni ba na yi can na yi can yanzu dama zan bata amma gaskiya ya baki sha sha sha Hassan kake ko ko Husaini baka ban amsa ba tambayar ka nake dama kwana biyun nan da yake da yake me da yake bana dan bata saboda da yake zuciyarka kawo jefar a ƙasa kare ya ɗauka ya cinye ko to kai ko ni da nake bazawara karɓa nake belle ita yarinya budurwa shakar dama yanzu zan bata ciro miko nan yi da jiki miko yi da jiki mana yanzu tsakanina da kai ni ban isa na gaya ma magana ka ji ba kenan ko anya kana neman albarka kuwa kana son farin ciki na kana son jin daɗi na kuwa muna wa Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al-yusra islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to lillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah muna zurfafa bincike sannan muna kokari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata domin shi yake kawo kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar mani ya hana mutum haihuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam wannan kaɗan kenan daga illolin da istimina'i yake haifarwa to cibiyar al-yusra ta tanar da muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yin sa da izinin Allah ina masu fama da haifata hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda. Duk wata cutar da ke damun ɗan adam tun daga tsakar ka har zuwa tafin sawu. Muna da ƙwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su ɗora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke damunsa. Muna hulɗa da al'umma daidai ƙarfin su ba ma tsawala wa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah. Muna yi mutanen garin Samunaka Albishir a ranar 16 ga watan Oktoba. Zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani. A cikin cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda. A ranar talatin ga watan Oktoba zan kasance cikin garin Maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani. A ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati daya a cikin garin Kano. A ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi za a same mu a Agadar? Legas za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a kasanta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Duk bakin da ya kunci insha Allah wata rana zai dariya. ai ni ya kamata in miki tambayan nan to amma umma kina ganin za ta bayar ai gwadawa za a yi Hajiya ba za ki taɓa gane abin da ta yi ba duk bayanin da za mu yi miki a nan. A'a to a gaya mini mana ni dai na san yarinyar nan ba wani abin da take yi. Ta yi kisan kai. Wata kashe. Neman duniya mama shi mai laifi ba rubutawa ake a goshi ba ba a gane shi dan dai kawai ba mu da gata ba ke fahimce mu bane ki yi hakuri barawo da saka kura da shan bugu sai da suwan cananka ba a san inda lissafin yake ba menene makomarta da mahaifiyarta kuma menene makomarta kuma menene sakamakon ta ita da waɗanda suka kama ta neman duniya yaya ake ciki akwai makudan kuɗi da shi makashin ya yi awon gaba da su Ina daga cikin abin da za mu amfani da shi a evidence to a guba aka sa a ciki this is the last time i'm going to warn you wallahi ranka ya daɗe ban san komai akan wannan ba kuma ba ni ne kisan ba menene tsakaninki da wannan mutum na ba ni na kin tabbatar da abubuwan da kika gaya min gaskiya da gaskiya haka ne yin imani da ikhlasi da Allah shi ke musulunci ya ce ku rike mu ku ku hana ni kazalika masu yi magana na cewar babu maraya sai rago rayuwarta da na mahaifiyarta sun tsinci kansu ne a cikin tashin hankali neman duniya ya zama wajibi da a kawo ta domin akwai tambayoyin da ya kamata a yi mata don mu samu cikakkiyar hujja ni kaina na yi tunanin hakan kyale ni in tafi gurin mama na. Akan me zan baki bayan kin aikata aika aika. tambayar ki ake ki faɗa mana gaskiya me ya faru. Get out! Wallahi ba abu ne lailai. Za ki faɗa ko sai jikinki yayi laushi tukunna. Labari da tsarawa Ahmed Kabugawa ɗaukar nauyi. Gambakar mami. Shiryawa Ahmed Kabugawa mataimakin mai bada umarni AMI Record ci gaban shirin Imam Raka 2020. na musamman ne. Ba ta iya zuwa da kanta ba. Ya yi kyau wannan ruwa. Wace ce wannan? Kamar ne. Ni ce su shiga ku cikin wannan halin. ba da umarni dan juma ka buga ka ce baka kai feta shine nijin yau miki matsala ko kin sa wani abu ne a ciki wannan ba hujja bace neman duniya ah, sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna karmami hausa tv a nan ne kadai wannan shirin zai duka zo muku duk ranar juma'a misalin karfe 8 na dare neman duniya yanzu tsakanina da kai ni ban isa na gaya ma magana ka ji ba kenan ko anya kana neman albarka kuwa kana son farin ciki na kana son jin daɗi na kuwa kana son kwanciyar hankali kai baka so in shiga daga ciki ai wub da ni la albarka albarka wannan ai wannan tsakanin shi albarka albarka ta yi gabas shi yayin yamma a a a a ka ba wannan zai to ka zahiri yana san sa da uwarsa a ah! au kin ji ma magana da wannan busasshiyar dusan yake gaya min kin ji abin da yake gaya min ko to wallahi tallahi in ka daina ni zan daina idan baka daina ba zan tura inda kai ka tsaya wallahi ba zan taba raga maka ba wallahi ba zan raga ma ba yauwa da ke ke yi ka wallahi dan Allah ni mun wallahi ki rabu da shi ya ci gaba ni ma wallahi ba zan raga masa ba baby Allah ci zuciyarka ga bebin nan kawai wallahi ai ba mahaifi na wallahi sake ne malamai Allah an masa ruqiya Allah da na kada kansa Allah an dade ba ai ba an dade ba ai ba haka kawai kawai ka zo ka sani a gaba akan ni kai ne wallahi Allah mun si wallahi Allah bai isa ba da keke ai bebe Allah An kati boye allon boye boye ba mareni ya ce ba. A to karamon yau yar bere me kama da mujiyar gayya. Ba ni gashi ba ni gashi. Wallahi. yau dan albarka mm. na san abin da yawale yake baya kyauta maka amma ina so ka yi haƙuri mm. ka bani haɗin kai akwai manufar da nake so cimma boka ya ce idan ba a ɗaura ba mm. ba za mu samu nasara a kansa ba da shi sha'ani ne da shi aini Monsi ba wani abu ba shi wannan ya wannan farki ke magana zaki aura zaki aura ya fiye izza da iya yi da reto saboda girman Allah ga mulki ga isa yana neman ya hana ni rawa gaban hantsi shi yasa na ce kin san mu yan duniya ba ma daukar tension ko rainin wani ƙarya ne yawwa amma hakuri za ka yi hakuri za ka yi ka bani haɗin kan nan saboda akwai ga gagarumin manufa da nake so na cimma ka san angul ba ta gewar banza haka ne eh. amma fa man sai ke ma da abinki ki dauko wannan lange lange ina laifin ki dauko kan ta me me sai ki aure amma kin dauko wannan ah, ina da manufa ai ni manufa nake so na cinwa gwaggwabar manufa kuwa to ba eh, eh. komai komai man si ba wani abu bane ba matsala bane zan duba hmm. dan ni ma so nake mu samu dama mi masa illar da ba zai taba warkewa ba mu ci biredi zan baka dama kai masa hau mai sukari. Allah? Wallahi. Sanni baba, don Allah ka yi haƙuri a irin cin mutuncin da ya maka don girman Allah ka yi hakuri ka yafe mu. yanzu fi sabilillah haka bai daɗi ba <laughs> wallahi yanzu haka bai daɗi ba fi sabilillah sosai ma ba komai Allah ya maka albarka kaji Allah ya albarka kaji ko Allah ya maka albarka dan nan Allah ya maka albarka dan nan to ga kai namiji namiji lafiyayye ka tsaya ka juya kanka mai da kanka mace gaskiya ne kuma shi abin da kasa ganewa eh. wallahi duk mutumin da Allah ya yi ka a wannan jinsi ka canza halitta ka koma jinsi wala Allah tsine maka gaskiya ne haka ne duk mutumin da Allah ya yi kan mm. namiji ka koma mace mm. an ka mu idan ne ka canza jinsi ba haka ne to kan gani ko <laughs> to saboda haka Allah ya albarka kaji ko eh Allah ya albarka dan Allah harka daudu na dukkan da shi ka yadda mm. harka daudun nan me amfanin sa oh, kana namiji gajeje da kai ka koma kana kurkusa gaskiya ne Allah Allah ya albarka kaji ko eh Allah ya albarka eh Allah ya albarka <laughs> Eh, me kace? A ba magana ye ba, <laughs> gyaran murya ce. To, <laughs> abun da za a yi yanzu. Eh. Ki ɗauko je ki sa mayafin ki ki fito. Hmm. Za mu je in kashe da zai koyi sana'a. Gaskiya ne. Saboda wannan gaddajin katon bai kamata a ce wai misali ba za ki ringa morarsa ba. Hmm, godiya nake. Ai ba mace bace. Kamata a ce shi ma ya ɗauke miki wani nauyi na nauyi naki. Sosai ma. Ko ba gaskiya ba? To yanzu ki ɗauko mayafin ki mu je a kai shi wurin da zai sana'a. Eh. Idan aka karɓe shi a can eh. sai mu wuce wajen maɗaurin aurenki. mu je mu zauna haɗa gemu da gemu ai magana ko ba gaskiya ba ya dan saka in ma wata uku ne in ma wata biyu ne in ma sati kai in ma an ce gobe ne ma dai duk eh, duk san makal eh. <laughs> Allah ya albarka ka ji sai ka nuna min inda gidan yake jibini sai in je nema auren ha ikon Allah ke ma hokace ina ce ke tunda take a duniya kin taba jin inda aka je gidan ango neman aure ya wale bani da lokacin ka ƙara wuta ka yi gaba lafiya galau Allah ya albarka baby mu je mana baby maman kilishi Zo mu kai ai kai na. Ba abin da ke damun ka. Yawwa dan albarka na baraka ni barin shiga daga ciki. A'a na baraka ba da kanka a sare idan ka je gida ka ce ya faɗi. A <laughs> ah, tsaya mana wai dan kirarin da na maka ba dan bada wani abu bane? A ah, to zaka wani damu kanka saboda ta tafi to sai me haba lami ba dole in damu ba yanzu ko rukun ƴaƴan nan aka bani da shi ba fa karamin aiki bane ba to ni amfanin me nake da ba rika maka yaran ba ni kaga Iliya na ma gaji da zaman gidan hayan nan wallahi can gidan zan koma duk wayanan da za a toya a rika toyawa akan ido na ina kalla yauwa to ce aka miki ta tafi gaba ɗaya kenan ba fa tafiya ta yi gaba ɗaya ba fa fushin zuciya ne ya kore ta kuma tana nan za ta dawo to ni ina ruwa na in za ta dawo in ma za ta dawo in ma ba za ta dawo ba ni wannan ba damuwa ta bane ba matsala ta bane yau ai ba akai na take a zaune ba ni dai abin da na sani yau din nan zan koma can gidanka Iliya ba zan zauna a gidan haya ba kana da gidan kanka wallahi gidan hayan nan ba daɗi yake min ba gidanka kawai zan koma amma gaya maka gaskiya ko kana so ko baka so wallahi sai na koma can to ni yanzu fita ma zan yi Ni dai ba wanda ya isa ya hana ni kin komawa gidan nan wallahi sai na koma gidan ko kana so ko baka so sai na koma gidanka da zama na gaji da zaman gidan haya na gaji da zaman gida ai wannan mutuwar zuciya ne kana da gida ai wallahi gwara in koma duk abin da za a yi akan ido na ina gani yauwa mm. Tom, Zaman gida ba na maza ba ne, ya kamata a fita a nemo mana abin saka a bakin salati. Na gode matata. Yanzu gidan biredin za ka tafi direct? Insha Allah. Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya. Amin ya Allah. <laughs> Kai, sauna. Ya haka? Islamic medicine. Muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya sarki mai koma mai kowa domin da ikonsa ne yake ba mu ikon yadda muke binciko ingantattun magunguna waɗanda suke taimakawa al'umma akan abin da ya shafi cututtukanku da matsalolinku da kuma damuwoyinku. Mai da al'umma suka sani ni Dr. Haidar Abu Anwar wadda ake yi wa lakabi da Malam Ɗan Ghana. ina yi wa kowa fatan alkhairi hakika wannan cibiya ta sake yin wani yunkuri don binciko wasu ingantattun magunguna domin taimakawa al'ummar da suke fama da ire-iren waɗannan damoyin da kuma sauran wasu matsaloli ma waɗanda suke addabar al'umma ta kuma wato haɗa kik ɗin magani da muke kira gonorrhea flosha kuma muna ba da shi a matsayin maganin da yake magance matsaloli kamar haka yana maganin abin da ya shafi matsalar ciwon sanyi kowanne iri yana magance abin da ya shafi matsalar kankancewar gaba yana maganin abin da ya shafi rashin haihuwa ga 'ya'ya maza wato low sperm count yana magance abin da ya shafi wato matsalar istimna'i wa'ana masturbation duk wata matsala da masturbation yake haddasawa wannan magani yana magance ta sannan yana karawa wato ɗa namiji kuzari bangaren iyali ta 'yan uwana mata mu ma malam dan gana bai bar mu a baya ba domin ya kawo mana namu kek din wanda yake magance matsaloli kamar haka matsalar infection da matsalar da ta shafi rashin haihuwa da matsalar fibroid wato karin mahaifa da yake hana mata haihuwa da sauran wasu matsaloli wanda suka shafi mata kadai don haka duk wacce take fama da matsala to ga malam dan gana mai taimakon al'ummar da suke fama da lalura kowace iri ba a nan wannan cibiya ta tsaya ba sannan ta sake hada wani magani wato wanda yake warkar da duk matsalolin da suke kawo mace jinkirin aure yayin da za ta kai manzalin aure amma a samu matsaloli game da wannan aure bayan haka da kuma magungunan da aka san mu da su maganin matsalar ciwon koda maganin matsalar ciwon hanta maganin matsalar aljannai da matsalar sihiri da kuma matsalar maita da kuma sauran matsaloli da suke addabar al'umma al'umma waɗanda ake iya gani da kuma waɗanda ba a iya gani domin akwai matsalolin da ake ganin su wasu kuma ba a ganin su da ma matsalar da za a je a yi ta aune aune ba a kuma ga komai ba wannan cibiya tana da taimako da magani ingantacce akan waɗannan matsaloli babban ofishinmu na najeriya yana jihar kano a nan titin sabuwar gandu titin da yake tafiya dan mali nan saman benen emirate kemis. sai jihar kaduna a nan tudun wadakwanan kwanan lami annur plaza saman benin annur plaza shago mai lamba goma ko kuma jihar Katsina. Inda muke a sabon titin Kwado. Daidai kwanar Yan Goro. Sai kuma garin Zaria. Wannan cibiya muna da ofishi a nan. Kofar Doka. Daidai Yan Awaki hanyar Jos. Sai kuma ƙasar Ghana. Inda muke a cikin garin Accra. Unguwar Shukura Taxiran. Daidai gidan Malam Aminu. sai kuma garin Bako da ke kasar Ghana. Unguwar Zango. Gidan Furaito daidai masallacin Juma'a. Albicir ga al'ummar da ke kwadde d'Ivoire wato garin Abidjan wanda suke ganin kamar mun musu nisa to ta hanyar neman mu ta ofisoshin mu na Accra insha Allahu rabi za ku samu ingantaccen sakon mu tare da kuma al'ummar da ke fadin duniya ga baki daya ba mai muku nisa ba sannan muna iya aika sakon magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya gaba daya sannan malam dan Ghana yana godiya da sakonnin da ake turo mai da fatan alkhairi da kuma sakonnin godiya akan taimakon da ya bayar muna wa kowa fatan alkhairi can zaman gida ba na maza bane ya kamata a fita a nemo mana abin saka a bakin salati na gode matata yanzu gidan biredin zaka tafi direct insha Allah Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya amin ya Allah kai sauna Ya haka? Ke uba me ke kallo? Me ke faruwa haka? Kinga rabu da ni kake sa kuma ranta ya baci. Ita ba? Ni hamshakiya mandiya. Ah, lalle hamshakiya mandiya. Ke kuwa wani bokan ne miki wannan aiki mai ƙarfi haka? Zo ki shaƙe ni in gaya miki. Ke, ke, ke, ke, fito, fito. Yawwa, kana ji na? Yanzu abin da ya rage ka tashi ka kai ka nemo masu mota ko a kori kura a tattara ko matsawon kayanta a aika mata da shi gidansu saboda haka ni zan ta in kwaso kayana saboda naga gurin zama wallahi gu yayi wallahi naga gurin zama gu yayi wallahi naga gurin zama waje yayi kamar yaya kin ji ai in baki ji ba in maimaita miki na dawo gidan nan ta zama kuma ban ga uban da ya isa ya fidda ni ba lami bari ki ji kin san Allah ba hauka ba idan asibitin da wanau ne a kanki ko wallahi zan iya rike kar ki ga fa ina daga miki kafafa albarkacin aure ne biyayya aure ce ta sa nake daga miki kafa wallahi ki ringa rainawa mutane hankali ko to daidai nake da ki habiba ki buɗe kunnen ki ki je ni in ma baki ji ni ba wallahi ke da ɗakin nan har abada kana ji ka shi ko yanzu ya lami habiba zo ki kama gaban ki ki fita ki bar gidan nan hmm. ai ni wallahi zama daram dan ma ba a baki takardar saki ba ki jira za a baki ita za a tafa miki ita a hannunki wannan ɗakin ke da ɗakin nan sai a a habiba kafa ki matsa da yawa fa kafa ki matsa da yawa fa ina ga miki malam bala aiki <laughs> ka damu lafiya lafiya kai na ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba kuma kai da yawa ga haka finta ga <laughs> kuma mai ruwa ah, alhamdulillah shi ai lafiya wannan eh. to dan ba zo ne wannan maman kilishi kenan aiki shine kilishin <laughs> ah, so so akwai aure tsakani akwai maganar aure kaga yaron da ya tsaya na ta garin ba gari babu sana'a shi ne ina da kai shi ne na kawo shi gurin ka dan Allah dan annabi ka taimaka ka ba shi aiki ka koya masa aiki ko ko ko ko kafinta ko ko ko ka hada shi malam Usman ladan ya koya masa da ake tura ruwa kai amma ya wala kai tunani domin wallahi abin yana ce min tuwa ƙwarya ganin yaran nan da nake kullun yana riti a hanya shi ba mace ba ba na kai daudin nan ta sama gaba daya ha ba kai ai wanda ya koyi sana'ar kai amma na ji daɗi wallahi dalla malin saurara mun nafiki annanini maimakon ka gyara abu sai ƙara ingiza abu kake to yanzu nan zan maka hau me kata me tararatsi aka ka rasa me yake ma daɗi kai ba mutane baki kai kile shi kile shi wallahi dole ka natsu mm, mm, mm. dole ka zaɓa wallahi ko ka zaɓi ko ga ruwa ko ka zaɓi kafinta ba zai yi baka zauna a gida kana kana kana ta garran ba a zo cikin gida a rasa wace ce wace ce wace ce a kanka ake ji babu abin da zan zaɓa kuma babu abin da zan ɗauka a ciki sai kai ba zan zaɓa ba aya wala da ake mana aiki kanka ake ji na ce na faɗa akan me in ban da wahala ma ga wale ni zaka kalla ka dubi tsabar ido na ka danganta ni da wannan abin Mansi, ke kuma in kin shirya. Mm, mm, ishiru mana. sana'a ce fa ishiru mana. A ah, ko me sana'a? Da ke zama wani abu ba. Kai shiru gare su. Wallahi ba zan shiru ba da baki na a hana ni magana sai ne magana. To sana'a kai baka san kai wancan kai wancan kai wancan sai ka zama wani abu. Eh, ah, wallahi a eh, a ah, ya guri to shi kenan wale ne yanke yi duk abin da muka zan naka. amma dai wannan ai da ah, ni ni na eh. gyaran ba wallahi sai ka zaba ko ka rabi tura ruwa ga ruwa ko ka rabi kafinta Allah saurara dakata kana fama da wahala da dattin zuciya saurara mini haifa ta kai idan haifa ta kai sai ka gaya min baka haife ni baka isa ka gaya ni ji wallahi ƙarya ne zaka ka gaya magana banza ni wannan na mana na ka na shi na fata sana'a ka je ka koya duk aikin za koya koya a hankali zai ka zama wani abu har ka rufa mana asiri amma ana cewa ga nan kana cewa kai ga nan ya haka ne monsi ke kike fama da wahala ni ban san wahala ba ban san ta ba eh rana tana kare miki a ku in kun gama zaki iya samu na a gida ni ba zan iya ba na faɗa kin ga turo wallahi Ya hakuri ya wale. Hakuri ya kare. Hakuri eh. ya kare. Ki zaba. Eh. Wallahi ko ne shi ko ya wale in dai ba zai ba wannan rankwadan ya nemi sana'a ba to wallahi ba zai yi ba ba ya wale shi fa abin cikin kwan ya fi kwan daɗi ai ni na cikin kwan nake so ba kwan ba me zan yi kwan me zan yi yanzu kana nufin kana nufin ciki ko waje kenan shikenan kana nufin kilishi ko ya wale kawai assalamu alaikum Allah ka ƙara bai mara kunya kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa daga yanzu zuwa kowane lokaci ya Allah ka bai duk wanda ya karɓi sa'a in ya shaye masa amfani ana yin haye na mulki da kuɗi amma banda inkiya irin tawa wato suna gambo Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska abdalla da alkhairi domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV sarkin aska abdalla yana a garin katsina a halin yanzu ƙanƙarar local government maganin cutar hiv shi ne yake sai da kansa har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da shi a media ina yaɗa shi ko mun arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin hiv da na sikila domin a cikin magungunan mu akwai na ruwa akwai kuma na gari na ruwan suna ƙara masa ruwa ne su ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum shi kuwa na garin suna yi masa algus su ƙara masa yawa he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa suke baiwa jama'a duk maganin da aka karba a hannunmu aka yi masa irin wannan algus to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa in dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka da yardar Allah kura cuta yake da gaggawa ta zama tarihi maganin yana da ƙarfi yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah cutar sikila kariya ko normal wannan shine maganinta Sikila da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa cikin hukuncin Allah in sha wannan an dane masa mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi wannan yana ƙone cutar emasi da gaggawa da yardar Allah duk budo ɗaya dubu biyar ne ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga dubu biyar ce akwai ta manya akwai ta yara amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zama a ciki ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake hmm, a gaskiya wannan magani ba shi da tsartsai ko baure ba shi da ɗaci kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shirar dabawa sannan a babban birnin tarayya abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar mazauna jihar borno za su same mu a gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da kuma talata ina mazauna jihar bauchi za su same mu a garin azare muna aiki duk ranar laraba da kuma alhamis ina mazauna jihar gombe za su same mu a garin billiri unguwar fushiya muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar shima